Ministan Babban Birnin Tarayya Nelson Muke a nashi jawabin ya bayyana irin ƙoƙari da haɗin kai da ya samu wanda ya kawo nasarar aikin. Shugaban Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas ya fayyace wa ‘yan Najeriya dalilin rashin jawabin Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ga majalisa, an dai ta samu mabambantan bayanai kan cewa shugaban zai yi jawabi a zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar nan a jiya Laraba. Rahotanni ya bayyana cewa Ƙarin hasken da yawa ‘yan Najeriya Shugaban majalisar ya ce Bola Tinubu zai yi jawabi a ranar dimukuraɗiyya ne amma ba jiya ba. Tun da fari an shiga rashin tabbas kan ko shugaba Bola Tinubu zai yi jawabi gaban majalisar yayin ƙasar nan ta cika shekaru 25 tana mulkin farar hula.